magana na cewa idan ka ji an ce makaho ga ido ya ce wari yake to tabbas ya san ba zai samu ba in dai akan ki ne zan iya komai da kike gani dan Allah mai ro ki furta min nima abin da zan ji daɗi in san cewa eh nima namiji ne wallahi ni dai in ga maka ba zan rabu da mutum dan girma Allah ka tattara kayan ka kamar garin nan ne ba zo ka ja kai ni ba ba da Allah farar diya takalmin cikin gari mai tsada sakayyar so baba san in shiga wani hali akan Hamida ka san irin san da nake mata ka makara an riga an yi mata miji ka debe da ka ja ka gidi da baman yaro to tsoron sa ne kake ji kana wansa ka ji tsoron sa wallahi kunu ne ya sanyi Allah har kuturu ke laluban gari menene dalilin sa na shata layi kuma inda yake cewa duk wanda ya soya da budurarsa to hakika zai bakunci barzahu sakayyar so sayan gaskiya biyan gaskiya gaskiya ba ka da matsala kafin ka zo na share ma hanya dodar abu ya yi daɗi an gama ma ai an yi hanga ba ka da matsala da mero tun tunda dai an riga an gama maganar nan babu wani abu shakwakiyar da baba kere handama da kuma irin neman mafita shi ya kai su ga halaka gaba ɗayan su menene sakayyar da suka tsinta ko menene abin da suka girba menene asalin shukar sakayyar so to wallahi ko kai ka kula mero sai na yi kuwa a ka wallahi bai wani za ka share shi ba ni ban ma san waye ba shin ka san wani irin hali zuciya take shiga idan ta sa kira kayyar so wannan shirin Sani Gido ya riman mawaka mataimakin mai bada umarni Abdul a ƙauyen waka wanda ya ɗauki nauyin wannan shirin si sa sakayyar so labari da kuma tsarawa da bada umarni musan Alibe. Zuciya ta bata iya aiwatar da da aiki ba ce sai zuciya ki ta ba wata umarni wannan dalilin sa ba zan iya rayuwa ba ke. Kaka sa ne ji kamar na kowace mace sa'a a duniya. Lallai yaro yaro ne ya san wata ba sai ya taka. Sakayyar so Kai, ka gane ni sarki waye bai san ka ba duk garin nan duk ƙauyen nan. Tanimu dan Allah kai hakuri. Kaga yanzu ɗaukar ruwa za mu je kuma an ce a gida garman. Kin gani fa wannan faduwa ce ta zo daidai da zama. Me farare baka da matsala wannan shiri zai fara zo muku ne ranar juma'a 19 ga watan fabrairu misalin karfe 8 na dare sai ku subscribe ku danna kararrawa a tashoshin mu kamar haka hausawa top tv gida 24 tv fuskar arewa da kuma taskar gida top tv a waɗannan tashoshi kadai za ku iya kallon wannan shahararren shirin namu mai suna sakayyar so